rahim Ƙanwar matata, babi na hamsin da uku, daga site ɗin Hajiya duk suna kallo kuma suna jin komai ta sama, ita da ya gana, ya gana kar a sake a bari waɗannan kafiran su shigo man sashi. Idan sun yi nan ku ce musu ina bacci, ko falon kar su shigo. Bari ki gani ina sauka ƙasa in faɗa wannan wawuyar, don za ta iya barin su su shigo. faɗin Aunty ganar tare da fita daga ɗakin ta nufi ƙasa. “Mun dawo da ke cikin gidanki da sunan Yesu Almasihu,” faɗin Aunty Ruth tare da kama hannun sara akwai Na'ima ta cewa sara Sarah, “Ki yi bismillah sannan ki shiga da kafar dama.” Jinjina mata kai tai tare da yin bismillah sannan ta shiga da kafar damar, tana mai sakin ajiyar zuciya. Da idanu sara ta bi ɗakin, murmushi ɗauke a fuskarta. ganin yadda ɗakin ya yi masifar kyau fiye da lokacin da kawo ta tana amarya. Lungu da saƙon ɗakunan sama da ƙasa suka dinga bi suna gani, nan na sai faɗin masha Allah take yi. Bayan sun ɗan huta sai Nanna ta ce, Dabura ya kamata mu ɗauki yarinyar nan mu je can sashin uwar mijinta. Mu yi musu gaisuwa da kuma ban haƙuri aika-aikar da aina ta yi musu. Jinjina kai tai tare da faɗin, hakan na da kyau mu je to. Gaba ɗaya suka fito suka nufi can ɗin. sai dai bugun duniya an ƙi zuwa a buɗe masa ƙofar. Haka suka gaji suka juya suka dawo ɗakin sada jiki a sanye. nannu da Fasto Emmanuel da Bora suka saka Sara a tsakiya suka yi ta yi mata nasiha mai ratsa zuciya, kuma cikin dabara ta jeho maganar auren Khalil. Nan ma cikin hikima Nanne ta yi ta mata nasiha tare da bata tips na zama da kishiya, da yadda za ta kau da kai akan duk wani abin ɓacin ran da Hajiya za ta nuna mata. Hajiyan bata so dawowar Sara gidan ba. Nana ta fahimci haka ne tun sanda Khalil ya ba su labarin auren da Hajiya ta ce ya yi, duk da shi bai faɗa musu Hajiyar ba ta son Sare yanzu ba, da za su tafi ba ƙaramin kuka Sare ta yi ba, don sallama suka yi mata gaba ɗaya. Fasto Emmanuel da Bora nan da kwana uku za ta koma Nasarawa, sunan na kuwa jira kawai suke result ɗin DNA ya fito, shuce amma hali kuma zai zauna don tare za su wuce Indiya domin jinyar Baba. Ana idar da sallah kalal ya shigo gidan. Kai tsaye dakin Hajiya ya fara isa. Yana shiga daga Hajiya antiya Gana da antiya na harara suka jefe sa da shi. Murmushi ya dan ya riga da ya san dawan garin. Zama ya a daidai kafar Hajiya tare da faɗin Hajiya ta. Ɗazu muka yi waya da yaya Abdullahi ya faɗa min komai game da shirye-shiryen auren. Ashe sati biyu aka saka bikin. Oh! Da ɗazu da nake faɗa maka ina ka ajiye hankalin naka, Hajiya ta faɗi tana mai ƙara tsuke fuska. Ji ne kamar kin ce sati uku Hajiya faɗin kalin, To sati biyu ne. Hajiya ta ƙara faɗi a rake. Hannu ya kai kan hanci sannan ya ce Hajiya so nake na kammala duk wani abu da zan yi a nan Kaduna sai na wuce mai Maiduguri. So nake idan na je ba zan dawo ba sai da amaryata. kamar irin saura kwana hudu bikin haka, shi ya sa ma yanzu na zo domin in ƙara jin tsare-tsaren, idan da buƙatar ƙara kuɗi sai in ƙara yi wa ga na tiransifa. Gaba ɗaya a tare suka washe baki, Antiya na har da kai masa duka a kafaɗa tare da faɗin ja'iri, ashe kana so kake kaiwa kasuwa. Shi ma dariyar yayi yana mai kai hannu inda antiya na ta dake shi tare da faɗin, antuwa zai ki ɗan uwansa ina son ta mana, Allah a yi maka albarka Khalil. Ai na ɗauka da farko dangin matsafa da arna sun lashe kurwar ɗa. faɗin Hajiya tana dariyar jin daɗi. wa kana ji na kalin mun yi waya da Hajiya Mariya ta faɗa min list ɗin komai. Ka ga dangin mahaifiyar Habbu ba kowace 'yar uwarta ta kusa sai ka yi musu kaya. A talauce dai kowace ta samu manyan zani kamar kala bakwai-bakwai haka da takalmi kafa biyu da lafaya ɗaya, sannan dangin mahaifinta ma haka. Mahaifin Habbuba za a yi masa akwati, haka mahaifiyarta da ƙanwarta, mai kitson Habbuba ma dole a yi mata nata kayan, haka ƙawayenta, sannan za ka tura kuɗin turare miliyan biyu, sannan za ka aika masa da kuɗin shuga da fulawa na cincin ɗin da za a taho mata da shi domin mutane. Haɗiye miyau kawai kalar ke yi yana kallon antiyana. Amma anti Yana ina ce a cikin waɗancan akwatunan da kika lissafa za a cire na uwa da na uban. ya da kai anti ya ta sai tare da faɗin “E, suna cikin wannan 48 set of box ɗin. Ya zaki ce 48, ai na ce ya cika su zama 50,” faɗin Hajiya. “Haka, na tuna,” faɗin ya gana “To yanzu nawa kenan zan ciko?” Khalil ya faɗi. “Ƙaro miliyan huɗu kawai ina ga za su isa.” Sai in tura wa Hajiya Mariya da miliyan biyu kuɗin turaren, ka san za a yi wushe-wushe, to a wannan ranar ne za a yi firizantan kayan 'yan uwa, gyaɗa kai Khalil ya a cikin zuciyarsa kuma yana faɗin, ku tsetseye tattalin arzikin ku huta, tashin farko na tura muku kusan miliyan goma, sai ka ce zan auri gwal. Allah ya yi maka albarka Ibrahim, yanzu yaushe za ka tafi Maidugurin? In sha Allah biki ya rage saura kwana uku zan tafi. Khalil ya faɗa yana fatan kar Hajiya ta ce bata yarda ba. To Hissafrai sai ya ji ta ce to Allah ya kai mu da rai da lafiya. Miƙewa ya tare da faɗin sai da safe. Allah ya tashe mu lafiya duk suka haɗa baki suka faɗi shi kuma ya miƙe ya fita sai da ya biya wajen motar sai ya ɗauko ledar da ya shigo da shi sannan ya nufi side ɗinsa hannu ya saka ya murda ƙofar sannan ya shiga da sallama babu kowa a falo ɗin sai da ya fara shiga kicin ya ɗauko filet da kwaf sannan ya kashe wutar ko ina ya haura sama yana buɗe ƙofar ɗakin ta balon ya fashe fas a fuskarsa wani multicolor sparkle ya fashe a sama ya watsu ko'ina a ɗakin. Shigowa ya yi gaba ɗaya tare da ajiye abin da ke hannunsa yana kare wa ɗakin kallo. Gadon an lailaye shi da flowers masu kyau, a tsakiya kuma wani red and white zane ne mai shaɗin ɗin an rubuta "I love you" da manyan baƙi. Bangon gadon kuma an rubuta "Happy Birthday Love." Ta bayansa ya ji an rungume sa, daidai saitin kunnensa ta soma rera waƙa "Happy Birthday to you, happy birthday to you." Wani irin juyo da ita ya yi tare da rungume ta yi shiga kisan goshinta, kumatunta, idanuwanta, hancinta da kuma bakinta yana faɗin "Thank you, thank you, thank you, thank you so much my love," ya faɗi haka ne tare da ɗaukar ta cak kwantar a kan gado, tare da hawa kan gadon ya ci gaba da kisan ɗinta, sannan ya ɗago ta ya haɗa goshinsu waje ɗaya tare da faɗin "What a surprise my lovely wife, kin san kuwa yadda na ji daɗi?" I'm very very happy wallahi. Na yi missing ɗinki my dear wife. A kunne ta raɗa masa, ni ma haka kuma yanzu ai ga mu a tare. Ina mai tabbatar maka, duk wani lungu da saƙo da ya yi missing ɗina a jikinka, sai ya san na dawo kusa da mijina. Ta ƙarasa maganar tare da raɗa masa magana a kunne. Waro idanu ya yi tare da faɗin. Wayyo Hajiya Sara za ta lalata miki danki. Dariya suka kwashe da shi su duka a tare. Sauko bari na baka abinci, Dan na san wannan cikin babu komai a cikinsa. Sai da ya tabbatar ta ƙoshi daga sashen naman da kuma fresh milk sannan ya mayar da komai ya ajiye ya dawo ɗakin. Sara har ta canza kaya zuwa wasu crazy night gown masu ɗaukar hankali. Gaba ɗaya santala-santalan cinyoyinta a waje. Wani ajiyar zuciya Khalil ya sauke tare da kashe wutar ɗakin. Washe, Washegari sai karfe ɗaya suka farka, tun komawar sallar asuba, don jiya kusan raba dare suka yi suna abu ɗaya, don sai da Sara ta goge wa Khalil haddarsa tsaf, har yana mamakin ita ce kuwa, Morning my friends, faɗin Sara tana mai hura masa iskar bakinta, don ta riga shi tashi, har ta haɗa breakfast duk da ko irin nauyin da jikinta ke yi mata. Hannunta ya fizgo ta faɗo jikinsa gaba ɗaya tare da faɗin, “Shi ne kika gudu kika bar ni ko?” Tana kallon kyakkyawar fuskarsa ta ce, “Ba na so ka farka babu abin da za ka ci ne, you must be hungry, mu je in baka ka abinci ɗan jaririna.” Waro idanu ya tare da faɗin, “Really?” Sauka ta sannan ta kama hannunsa tare da jawo sa, ta saƙalo hannayensa ta kwankwasanta shi kuma ya kwantar da kansa a kafaɗarta. A haka suka fita har falo. A can gidan Lami kuwa, a cikin daren su Uncle John suka yi nasarar kama Pastor William tare da abokan cin mushensa suka miƙa su ga hukuma tare da shaidu sannan suka dawo da Lukman gida, wanda gaba ɗaya ya gama ficewa daga hayyacinsa don ko gane mutane bai yi. Antares Mary tana daga cikin manya-manyan mutanen da ke kawo wa Pastor William ‘ya'yan jama'a yana lalatawa, tare da tura su ƙasar waje yana sayar da su. Fasto Emmanuel Deborah Gabriel ɗaga tafiyar ta har sai an gama shari'ar an yanke hukunci ta tukun, kwana biyu tsakani aka tura su kotu, wanda hakan ya ɗan tada ƙura domin mabiyan Fasto William ba su yarda da tuhumar da ake yi masa ba, sai zanga-zanga suke yi a gari, har hakan ya kusa ta da faɗa tsakanin Musulmai da Kiristan, saboda suna ganin iyayen kuma Musulmai ne, sun yi haka ne domin kawai su lalata wa Fasto suna, don ba addini ɗaya suke yi ba. sai da hukuma suka shigo sosai sannan ƙurar ta tsallaka, shi ma kuma saboda hujjojin da aka riƙa bayarwa a kotu ne da kuma wasu mabiyansa da suka fito su ma suna faɗin abubuwan da ya aikata musu sannan kuma ya yi musu wannan idan wani ya ji sai ya tsine musu sannan kuma ya kashe su bayan sauraron ƙara da kuma hujjoji kotu ta yanke wa Fasto William da mabiyansa hukuncin zama gidan kaso sai mutuwa ce za ta raba, ma'ana “life in prison.” pastor Emmanuel bura har wani ƙwarya kwaryar shagali ta hada na farin cikin cikar burinta, washegari kuma ta hada kan ƙannanta da kuma ‘yarta Elizabeth Lami suka tafi Nasarawa, don cewa ta yi tare za su tafi tun da su ba Baba da ya za su je jinya, don haka ita ma tana buƙatar ganawa da ‘yarta. Bayan kwana shida, Khalil yana cikin ofis, Nasrallah ta kawo sakamakon DNA gabansa, harbawa kawai yake yi, hannu ya saka ya karɓa tare da faɗin tanks sannan ya ajiye a kan tebur bayan fitarta, ya ɗauki fefa ɗin ya warware yana mai karanto duk addu'ar da ta zo bakinsa, sai dai ina addu'arsa ba ta karɓu ba, domin dai ga shi nan ɓaro-ɓaro ya nuna cikin jikin Aina ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ya yi ta maimaitawa har ya ɗan samu natsuwa, sannan ya ɗaga waya ya kira Yaya abdulla ya shaida masa komai. Magana suka yi mai tsayi a ƙarshe kuma ya ce masa ya bari kar ya faɗa wa Hajiya komai yanzu, shi da kansa zai faɗa mata amma sai bayan biki. Tunda Khalil ya ɗaura kansa akan duk sake kuka yana kuma faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un at the same time. Ya kusan awa guda kamin ya tashi ya ɗauki ki da kuma results ɗin ya fito ya nufi gidan su Sara. kana kallonsa ka san bai cikin natsuwarsa. Ko da ya shiga daki inda na suke gaba ɗaya, tun da ya mika musu takardar ya dukar da kai yake tsiyayar hawaye masu zafi. Dafa shi da Baba Nura yayi tare da so makarantu addu'a yana tofa masa, sai da zuciyarsa ya yi sanyi tukun sannan Baba Lukman ya ce, Cikin naka ne ko? Gyaɗa masa kai kalil yayi yana mai share hawaye. da suka kwaranyo masa. Nan ne ɗauke wuta tai tana mai bala'in jin tausayin Kalin. Kai kuma irin taka kaddarar kenan Ibrahim. Baba Nuhu da Khalil a tare suka fashe da kuka mai sauti. Ni Nuhu, ba zan taɓa yafe wa aina ba. Kowa a ɗakin nan ya shaida na cire ta daga cikin sahun ‘ya'yana, kuma in sha Allah sai duniya ta san abin da ta aikata, sai kowa ya yi mata tofin alatsi ne, ko a lahira ban san ganin fuskar Aina'u. Baba Nuhu na gama faɗin haka ya shiga wani irin mungun tari yana feso aman jini. A ruɗe Khalil ya kansa domin cetonsa. Kinkimar sai gaba ɗaya ya mota da shi, su Bahalo kuma suka rufa masa baya zuwa asibitin, sai da numfashinsa ya daidaita kuma ya daina aman jinin, sannan Bahalo kuma ya zara jiki ya dawo gidan ya nufi ɗakin da aina uke zaune, ita kaɗai cikin azaba, kanta a ƙasa tana kuka ta soma magana, kowa ya tsane ni, wacce ta kawo ni duniya ma ta tsallake ni ta yi tafiyarta, Kai cona da na yi haƙuri na ba Allah da yanzu ina cikin 'yan uwana shiryayyu. Ni na san ni 'yar wuta ce, ku taimake ni Baba. Idan Allah ya yi na haifa abin da ke na ko fuska ta kar ku nuna masa, kar ya sanna da tarihi na har abada. Hawaye Baba ya share tare da faɗin, kin yi mummunan kuskure a rayuwarki a U. Kin cuci kanki kin aikata zunubi mafi muni a duniya. Kin haɗa Allah da wani, kin yi zina, kashe rai, kin yi kwanciyar aure da mahaifinki. iyazu billahi Aina'u, kaitonki. U kin ga zina, kin ga zina, zina bala'i ce babba. Zina wata irin dauɗa ce wacce idan ta kama zuciyar ɗan adam tana da wuyar wankuwa, kuma ko da ta wanku ba ta wankuwa gaba ɗaya sai ka ga yana nan. Duk zuciyar da ta riga ta cuɗanya da zina ta zama zuciya mai ha'inci, kuma ma'abocinta ba zai taɓa zama cikakken mumini ba, sai dai idan ya tuba. Haka nan mace idan ta zama mazinaciya babu wani minti guda a cikin rayuwarta face ta tanade shi ne domin aikata zina ko kuma aikata duk abin da zai ja hankalin mazinata ‘yan uwanta. Zina mungun ciwo ne wanda yakan kashe mutum ta ciki tun kafin ya kashe shi ta waje. Wannan ya sa Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya ce, Mai zina ba mumini ba ne shi yayin da yake zina. A wani hadisin kuma ya lissafa tsohon mazinaci a cikin mutanen da ba za su shiga aljanna ba. Zina idan ta yi nisa a zuciyar mutum takan lalata mafiya yawan zuri'arsa ko da bayan ransa, sai ka ga ana samun yawaitar masu koyi da shi a cikin zuri'arsa. Kin cuci kanki Aina'u domin zina ita ce tushen duk wani mugayen abubuwan da kika aikata a doron ƙasa. Wani irin kuka Na'ima ta fashe da shi don tun shigowar Bala Lukman ɗin ta biyo su a baya. kuma tun farkon maganar da yake wa Aina'u take tsaye a bayansa, jiyowa ya kalle ta tare da faɗin “Ƙwarai kuwa Na'ima, zina ciwo ce babba, Baba kenan. ‘ya'yan da za mu haifa dole sai sun taho da burbushin zina,” faɗin Na'ima. Ajiyar zuciya Baba ya yi, tare da faɗin “Allah mai kare wanda ya kare kansa ne Na'ima, baƙar tukunya tana fidda farin tuwo, ba lalle ba ne abin da uwa ta aikata mara kyau ya samu abin da ta haifa, idan har an kiyaye dokokin Allah.” kuma an yi taubatan nasuha a maryam lafiya yake ta sauri haka ko ranar nan ba kya ji uhm, ke dai bari zainab sauri nake yi zan je kantin kamshi in kwaso rabona kantin kamshi kuma kware kuwa kantin kamshi kar da yake ce mana ki da labarin shahararren shagon nan da ke cikin kasuwar sabon gari wanda yake a jan block a mai namba 226 wanda suke sai da turaruka masu matukar kamshi da daɗi kuma ga sauƙi abin sai wanda ya je. Kai kai ke ban gane ba, wadda mamje ɗin ba sai ke mana bayanan kalolin turarukan domin mu zo da shirinmu. Don duk inda na ga kin fato tabbas wajen akwai kaya masu kyau. Hmm, ƙawata ba za ki gane ba. A takaice dai bari na faɗa miki kaɗan daga cikin, saboda sauri nake yi kin san kayan siya sauka jiya, waɗanda suke ɗaukowa daga Saudiya. Ke ban gane ba, Kina nufin har a Saudiya suke ɗauko turaruka? Ai ba a nan ya tsaya ba. Ba a Saudiya kaɗai ba har da Dubai suna ɗauko turaruka shi ya sa kika ji na ce miki kantin ƙamshi zan je. To ai ko idan haka ne, zan so na ji kaɗan daga cikin kamfanonin da suke ɗauko turaruka domin ko nima ina so in taho da tawo zugar domin mu ziyarci wannan shago. Kai ƙabata. duk saurin nan da nake dai sai kin takura ne to bari dai in faɗa miki kaɗan daga ciki kin ga shi wannan kamfani da zan faɗa miki yanzu wato almas suna sai da su arabian oat ne da su burmi oat shi kuma wannan kamfanin a indiya yake sannan akwai surratti shi ma kamfani ne kuma suna ɗauko kaya a cikin shi shi ma a saudiya yake akwai nasim akwai za'afaran akwai latafa shukawata suna da yawa idan na ce zan faɗa miki za mu ɓata lokaci sosai a gurin nan abin sai kin je sannan zaki tabbatar idan haka ne kawata lalle ya kamata a ce nima na ziyarci wannan shago domin sayan nagari mai da kuɗi gida ko ba haka ba ƙwararre kuwa ƙawata ai sai ma kin je sannan zaki tabbatar da lalle sayan nagari mai da kuɗi gida to ƙawata zan so kafin mu rabu ki ƙara tunasar da ni a inda wannan shagon yake ta yadda zan samu sauƙin samunsa ba tare da na sha wahala ba Shi dai wannan shago kamar yadda na faɗa miki yana a Kano ne a kasuwar sabon gari wato a Jambulo yana nan a Block A shago mai namba 226. Sannan ba a nan suka tsaya ba, suna ba da tsarin kalolin turarukansu na kamfani daban-daban suna da turaruka kala-kala gabata kyan gani bari na tafi saboda rana tana ƙarai. Siyan na gani yi da kuɗi gida, muna ba da dukkan masu siyan ɗaiɗai ko tsari. Mun gore!